أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنأم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون متشابه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين أعز الله بهم الدين واستقامت الدنيا به وعلى آله ومن كان أولى به وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'amarsa ya wayar da mu zuwa wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin jana addani sharhi muqaddima na ibn abi ابي al-qayrawani da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Za mu tashi a kan kan darasin da malam ya masa rakami da 29. yace qawluhu wa tarkul bira wal jidal fi din fadin ibnu abu zaid alqairawani wanda ya fadi a cikin risalarsa wanda yake wa tarkul bira yana daga cikin aqida da sunna wal jamaa barin jidali barin musu barin zalin zaka والجدال في الدين لكم الجدال فكر الدين قال السنة والجماعة باتا يولن شين مالا يتي طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة أي وندا أهل السنة والجماعة فكر دي شين إن بيجابين متاف الله لكم سنة من الله صلى الله عليه وسلم yin da'a ga littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasilamu wasilamu wal لنصوصهما li nususihi ma da bi kawuya da da yarda nassoshi wanda ya zo cikin littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim mimma yu'awwilu ala al-uqul sabanin wasu wanda ba ahli sunna ba yan bid'a da wayanda suke bin tafarkinsu, su suna dogaro ne da ankali ba nafsi ba abin da ya daidai da hankalinsu shine daidai wanda bai yi daidai da hankalinsu ba ba daidai ba ne ko da nafsi ya zo a kai ويتهم النقود suna tuhumar duk abin da aka karbo daga littafi ko sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai yi daidai da hankalin su ba ويجادل بالباطل يبعد به الحق suna yin jidali da musu jamin Jaka domin su kifar da gaskiya su bayyana ƙarya domin su fata gaskiya domin su bayyana shi ne gaskiya shi yasa za ka same su a koyaushe cikin jidali a koyaushe cikin garin jaka abinda suke so kenan da shi suke yin addini amma ahli sunna suna bar yin jidali cikin addini وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة في التحذير من ذلك لما دليلي سنزو تكن لتافن ألا da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke tsawaitarwa wanda yake gargadi da kuma sanya musulmi ya kiyaye kansa daga wannan abin. قال ta'ala allah ألا sarki ya ce. ألا إن الدين ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وصورارا للي وأندا سكين جالين جاتا سكين جدالي سكى الأمر تاشي كياما سنة سكين بتا بتا لنيسا domin ne suna yin jidali a kan al'amarin wanda ko babu wanda ya san yaushe ne sai Allah madaukakin sarki abin da ake bukata wurin su yi imani da shi wacewa akwai sa'a din da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ababen da za su faru a wannan rana amma za su riga yin kusuma cikin al'amarin kiyamus sa'a to wayanda suke yin wannan suna cikin bata bata mai nisa daga gaskiya wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya sake cewa wajadalu bil batili li yudhibu bihi al fa akhadhtuhum fa kayfa kana iqab suna yin jidali suna husuma da ƙarya da abin da ba su da tabbashi a kai li yudhibu bihi al domin su kifar da gaskiya domin su bayyana ƙaryar sai na فعاقبتهم سينا Ba عقوبة أكن أكا فكيف كان عقابي إياهم عبر الحق يا يا ya kasance a kansu? ga domin masu itibari da gaskiya su lura wa ibatan liman ya'ti ba'dahu ya zama wazi da wayin da za su zo a bayansu, wanda za su bi tafarkin su wajen yin jidali da ƙarya don su binne gaskiya wayannan nasoshi shi yasa yake cikin abin nan da ahlus sunna ba sa yin ne, ba sa yin musu jarin jaka babu Allah ya sake cewa wa yujadilu alladhina kafaru bil batili liyudhibu bihi al haqq wayanda suka kafirce cewa Allah da manzonsa suna yin kusuma cikin addini domin su kifar da gaskiya su bayyana karya suna yin su ne domin girman kai da jahilci suna so su kifar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su bayyana nasu wanda ya daidai da su. kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa binan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin ويتبع كل شيطان مريض ذاك samu cikin mutane wanda ba su da imani da lahira ba su da imani da Allah da manzonsa suna yin husuma cikin kudurar Allah da kuma ranar tashin kiyama da rayuwa bayan mutuwa suna yin shi da hakikanin ikon Allah madaukakin sarki kuma suna bin shugabannin bata dukkan shaitani wanda ya tabarudi wa Allah madaukakin sarki ya tawaye wa Allah ya ki bi Allah madaukakin sarki shi ke biyayya da shi maimakon su bi Allah da manzonsa suna bin dukkan shekaru waɗanda suka yi tabarudi wa Allah madaukakin sarki wannan yasa ba shi da kyau mutum ya dinga yin jidali cikin addini وقال تعالى كما ألا مدوك تنسلتياك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ذاك سامو تكن متاني wanda za su dinga yin jidali da ƙarya wajen ƙaraituwa Allah da maɗaukacin sarki da annabci annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam domin su gusar da ƙur'ani ba tare da suna da ilimi a kai ba ba su da wani bayani cikin littafi ko cikin sunna manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba su da hujja hujjansu shine hankalinsu hujjansu shine hankalinsu abinda ya daidai da hankalinsu shi suke bi wanda bai yi daidai da su ba ba sa bi so wayannan nassoci kenan daga alkur'ani wanda ke tsawaitarwa wajen yin jidali cikin addini amma a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam imam bukhari da muslim sun waito an aisha ta radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم har wata daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi fushin mutum a wurin allah wanda allah ya fi fushi da shi shine alad alkhasul alad shine mai tsananin husuma mai tsananin husuma alkhasul mai yawan yin husuma din mai yawan yin kusuma da adawa shi ne Allah maɗaukacin sarki ya fi fushi da shi to ko wannan ya isa mutum ya gujewa kusuma a cikin addini ya gudawa ya guduwa jayayya cikin addini قال الحافظ في شرعه حافظ ابن حجر يا فدا cikin sharhi wannan hadisi yake ai shadidul ludat الكثير الخصومة من أدن جاية من أدن خصومة من يوين خصومة به وذكر في أن المراد به الكافر أو من خاصم بالباطل بباطل من المسلمين sai wanda ake nufi da كافري وقوى ne kafirai ko kuwa wanda ya bi a kan ƙarya domin ya rufe gaskiya cikin musulman idan akwai cikin musulmi wanda shi ma yake yin irin wannan kusuma ya shiga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya fi tsananin fushi da shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul zadal ثم تلا رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ما يكين الله صلى الله عليه وسلم يكي باب وسو جماعة سكة تقع taba بكى بكى sake hanya sun sake ثم sun bi hanyar bata sai dai سيدي كتابين سو suna yin jidali kanu alaihi illa utu jidal ba waɗanda suka taɓa sake anya wanda da suke kai suka kama anyan fata sai an ba su jidali za ka same su koyaushe sun iya jidali su yi ta yi kawai ka kawo su kawo ka kawo su kawo an kari za su inda babu idan ka kawo nassin ma sai su ture da hankali domin bai daidai da hankalin su ba to ba mutanen da suka taba take hanya madaidaiciya suka kama hanyar fata sai an ba su jidali ma'ana za musu arzikin yin jidali za su iya za su dauka kuma sun samu alkhairi ne ba san cewa an zuba musu petrol ne a cikin wuta domin kai ya sake kamawa ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في أن صلى الله الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمين babu abin da yasa suke bugo maka wannan misalai misalai misalai wanda suke kirkiro shi daga kawunansu illa jadala kawai jidali suke so bal hum qaumun mukhasimuna na batil ba ma kawai jidali kawai ba A'a mutane ne wanda suke suke husuma da karya don su rufe gaskiya رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح إمام الترمذي يروي كما يتي wannan حديثي mai kyau ne mai inganci to duk wanda ya kama hanyar fata sai a ba shi iya bidayi sai ka same su sun iya musu har su dinga cewa ka zo in kana da gaskiya ka zo su yi musu ka ce musu musu ba addini ba ne mu ba mu yi kuma ba a fadi ba a samun gaskiya ta wurin duk mukabala wanda aka yi ta yi aka yi ta yi wanda ne ya saba karewa lafiya babu ba za a samu wani amfani ba domin ayaniya za a samu musamman ma da yake ba kan ka'ida ake yi ba ba za ta shara'i ba ba za ta ka'ida ba ba za a yi shi da ilimi ba sai yi ta a a yi ta yin a tashi musulunci ba yadda da wannan ba duk wanda zai yi fada da nassi da gane shi kawai domin a lokacin da kake maka tana ba jahilai daman cewa shi yana da gaskiya domin shi dama yake ka gida ne idan ya fi ka baki za su shi da yake da gaskiyar su ba san nassi ba ba san dalili ba sai sa ahli sunna ba ta yi وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال cikin littafin imam muslim sahih nashi daga abdullahi dan amru yace هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هجرت وتناي سمكو لك تهجير ناي سمكو زوا وجمعك الله صلى الله عليه وسلم قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية لأن الإنسان يجد لك جدا muryan wasu magaje guda biyu suna taɓanin suna jayayya kan wata aya cikin alƙur'ani فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب da dan sasallan ya fito wurin mu kana kallon su kazan a cikin fushi yake ana sanin fushinta a fuskarsa fa qala sai ce mana إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب abin da ya hallaka mutanen da suka wuce gabaninku al'ummomi wanda suka riga ku zuwa abin da ya sa suka ɓata shi ne saɓaninku da suke yi wajen littafin Allah da Allah ya ba su jayayya kusuma wanda suke yi cikin ayoyin Allah shi ya da su suka kaskake gaskiya suka kama karya wannan ma dalili ne wanda ya nuna cewa jayayya tsakanin musulmi da musulmi a cikin wani aya ko wani abin nan ba shi da amfani idan ka ga wa mutum gaskiya da yadda ba ka shali dama kai ba wai an an an haife ka da ka tilasta shi sai ya yadda da abin da kake yi da a'a ba amma idan ka ci gaba da yi kai ma sai ka sake hanya daga cikin sake hanya shine irin abin da ya faru kwanan nan da ake kan musu a kan maulidi a yi a yi na yi na shekara nawa za a yi wannan shekara nawa kowane shekara fa sai yayi a cikin irin wannan hali wani malami yana so ya nuna iya magana ya siffanta shi da tashi. wannan magana ya yi muni bisa abin nan ko ba ka yi maulidin ya yi muni yana so ya gyara maganar haukanka amma ina banna ya riga ya faru amma a bayansa ne ya faru bayan shi irin maganganun da ya yi ta daga wajen abin nan husuma nashi ba shi da kyau ba shi da kyau shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya hana ku yi jidali ga waɗanda ku zagi waɗanda ba su bauta wa Allah suna bauta wa wani Allah idan kuka zagi Allah su su ma sai su zagi Allahnka wanda kake bautawa sai ka zamo clinic sanadin sanadiyar a zagi Allah so ahli sunna ba ta yin jidali in ka faɗi wa mutum gaskiya bai yadda ba sai ka ne روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباووا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار فالنار فالنار ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi cikin hadisin da Jabir dan Abdullah ya ruwaito cewa la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama kada ku nemi wannan ilimi ku je ku neman ilimi domin ku dinga kawo da shi a gaban malamai ka ku nemi ilimi ku je kuna girman kai gaban malamai da shi wala litumaru bihi sufaha ka ku nemi ilimi domin ku zo kuna yin jidali da wawaye wanda ba san komai ba don ku nuna cewa kun kun sani kuma irin wannan suna nan za ga mutum ya je ya nemi ilimin sa dan cikon cokali wanda bai kai ya kawo ba zai zo yana yana abin da wa malamai malamai yake raina idan suna karatu ne raina karatunsu idan sun yi magana ya nena maganarsu don ya nuna cewa shi ya sani kuma ka ganshi zai a cikin jahilai ka ganshi yana ta daga murya yana musu yana kaza yana kaza su kuma za su dinga duba shi cewa masha Allah shi ke na wani rana ba sai ka same shi ma ya fito da alkebba da rawani a ah, ba na an samu sarauta ne ba sarauta ba yana sai gaya maka cewa shi ma fa shi Allah malami wala tuqaddiru bi al-makan sai ka gan shi ba shi da majalisin da yake zama domin duk karatu da ake yi nan shi ya iya ba yake yi ya je nan ya gan cewa kai malamin bai iya karatu ba ya je nan ya ce wani malamin bai iya karatu ba a karshe da ya samu wurin da zai zauna ba domin yana rena wayanda suke karatu shi kuma ilimi dole ne ba za ka zama malami ba sai ka yi karatu a wanda ya fi ka ilimi da wanda ka fi shi ilimi da wanda kuka yi daidai da nawa wani abin da za ka samu a wajen yaro ya sauya maka wata hankali wata sila da can Allah bai nuna maka shi nawa wani abin da maukaci zai yi sai ka gan hankali a ciki belle a ce malami da haka idan ka zauna gaban wanda ya fi ka ilimi za ka amfana idan ka zauna tare da dalilanka wanda suke karatu tare za ka amfana wani yana da abin da kai ba ka da shi idan ka zauna da wanda ka fi za ka iya amfana yana iya kawo wani abu wanda kai ya fice maka ilimin teku da ya yi wane ne ya taba shiga teku ya yi ya yi wane ne fito ko mai ake kira iyo har ya katare teku ba wanda zai iya to ilimi teku ne za ka iya ka samu kari wajen wanda ya tuka wanda ka fi shi wanda kuka yi daidai da su to kar yi ilimi don ka dinga yin gidari da wawaye kar ka yi ilimi don ka dinga raina malamai kar yi ilimi domin ka je kana tsallake majalisi daban-daban ba ka iya ka samu wanda za ka zauna ba a kan ce a annan ta sannan ce faman fa'ala zalika fannar fannar fannar wanda ya yi aka to wuta to wuta to wuta sai ka karkare na wani Allah ya sa yana da ƙoƙari wajen neman ilimi ta take so. bari malam shi ma ya fara gwadawa na karantar da abin da ya koya kai tabbas ka kai shi ba amma ka ce wai yaro ne wanda aka haife shi a idon ku daya shi ne zai zai zauna yana karanta maka abba malam <laughs> ana yi da shekaru ne ai ba da shekaru ake yi ba yaron da kare nan ya haddace Qur'ani ya haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi yana kokarin bin littattafai wanda zai kai baka samu kayi ba sai iya karantar da kai ai idan ka zauna ka saurare shi za ka amfana قال ابن ابي عز الحنفي في شر قول الطحاوي ابن ابي عز الحنفي shi malamin nan ya yi kokari ya tattaro maganganun malamin daban-daban yanzu da ya kawo wannan malami malamin wanda yake bin mazhaban hanafiya ne don kada mutum ya zo na rudanka da cewa mazhaba ne babu maganar mazhaba cikin aqidar musulunci aqida anya guda ne ba mazhaba shi wannan ba hanafi ne yana gaya masa cewa wala numari fi a cikin aqidar musuluncin mu ba ma yin jidali cikin addinin Allah ba mu yin jidali cikin addinin Allah sai malamin yana yin sharhin wannan magana yake ma'anahu ma'anansa la nukhasimu ahlal haqq ba ma yin husuma da ma'abucin gaskiya بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم don mu dinga kawo shubha na yan bid'a muna jefa musu a matsayin matsala a matsayin tambaya limtira'ihim wa mani'ihim domin a dinga jayayya da su ana kusuma da su ko ko a mai da zuciyarsu zuwa ga wannan shugon li'annahu fi ma'ana du'a ila al-batil wanda yake yi irin wannan kamar yana kira zuwa ga ƙarya ne za ga wani yana jawo da tambayoyi ne in ya je wannan majalisi ba zai shiga ba ba ana karatu ba za ku gan ba sai an fara tambayoyi wuf sai ku gan shi kamar ittola alaina ne kawai ya bujiro ne zai kawo tambaya irin tambayan jidali din nan in ba ka da hikima sai ka fada a ciki wannan tambaya an riga yi a wani wuri yawo da shi ake yi wasa kwakwalwa ne shi ma ba amfani yake so sai yi a ciki ba to yana ma'anan kana kira ne zuwa ga wannan ƙaryar wa tanbisul haq wa ifsad din din islam kana so ka lullube karya da gaskiya ko kuwa ka ɓata addinin Allah da irin wa'annan matsalolin. To, alisun da ba ka yi wannan. ومن طريق أهل السوء أهل الزيت والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن ينادى تسكين أن لا ينبدع ما تدين wata farki daban ba sunna manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mutane wanda sun ga sun karkata daga shiriya ƙarya suke bi ba sunna ba abinda suke yi shine aljidal husuma jidali jayayya wattiba'u ma tashaba min alquran da kuma bin diddigin ayoyi mutashabih wanda ke cikin qurani ayoyi ne tana da ma'anoni ana iya fassara shi aka ana iya fassara shi aka ana iya fassara shi aka amma magabata sun riga sun yi bayanin fassararsa ta farkin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana so ya karkatar da shi zuwa ga ra'ayinsa ko zuwa tunaninsa ko wani tafarkin abin da yake yi to idan zai yi haka sai an yi ta jidari sai yi musu sai kawo wanda yake bin sunna ne sai kawo shi wannan tambaya to aya kaza ya ce kaza a to malam ta ce kaza ko ai ba da ayar yake faɗi ba kenan shi kenan sai a fara jidari to ayyansu kenan babu wanda ka taba gani dan bid'a ba tare da ka ga ya fiye jidali ba sai ka same shi aikin da yake yi kenan ba wani karatu sai wannan بخلاف طريقة أهل الحق فقال أن يندمت من جسيا ما تدين سنة مائك الله صلى الله عليه وسلم سكي بي الذين يؤمنون بالمحكم ومتشابه وانت سنعين إيماني da ayoyi muhkam wanda ba ta da fassara biyu ɗaya kana karanta tana sanin ma'anansa da kuma mutashabi da ayoyi wanda suke da fassara biyu ko fiye da haka suna yin imani da shi waya rudduna mutashabi ila muhkam su ba dai da wannan mai fassara biyu uku nan zuwa ga wannan aya wadda take da fassara guda domin shi ke warware shi shi da Allah madaukakin sarki ke hunna hukumul kitab wa'annan su da uwan littafi su da ginshikinsa suna mai da shi zuwa ga wannan uwar littafi ne qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تتابع منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب wannan shi tafarkin masu bin gaskiya Allah madaukakin sarki ya ce an huwal ladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab shi Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin kuduransa da ikonsa shi ya saukar maka ya annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani minhu ayatun muhkamatun a cikin wayannan a cikin qur'anin nan akwai ayoyi bayyanannu wanda manuniyansa a bayyane take ba ta ɗaukan wata fassara daban Allah yake hunna ummul kitab wannan su ne asalin littafi wanda ake koma zuwa gare shi a duk lokacin da abu ya rikita wa mutum duk abin da aka samu filafi a kai a wurin ake mai da shi domin a nan ne ginshikin addini yake farillai haddodi da abin da mutane ke bukata a duniyar da lahirarsu duk yana cikin wayannan ayoyi musamman. wa ukwaru akwai wasu ayoyin kuma wanda mutashabi ne yi kama da juna suna da fassarori daban-daban wasu ma'ana kana iya ka san shi wasu ma'anan ba za ka iya san shi ba wasu ma'anan ka san shi da yi daidai da abin da yake ummul kitab ba domin ma'anoni ne nake za ka ci kwakwa nake zan ba ka kwakwa ka ci ne yana iya dauka haka ko yana iya kuma dauka ba kwakwa zan baka ba wani abu ne wanda yake da ma'anar kwakwa tunda kafo a fasa kwakwa yana da kau yawa to malamin mu za ka iya sai za ka ci kwakwa zai ba ka ruwan fashi ke da ba su ta gani magana ne yana da fassara ji sai dai kowanne wanda ya faɗe shi yana da manufansa wannan ya fada yana yana iya ɗauka wancan ma'ana yake ne wannan kuma yana fada yana iya ɗauka wancan ma'anan yake ne amma kalma daina yana ɗaukan ma'anoni misali ne kawai fa'amman lari na fi ƙulubihin zaihun amma wa'anda akwai ɓata akwai karkata zuwa ga ƙayya a cikin rayuwarsu akwai cuta a zuciyarsu fayyadda bi'una ma ta sha ba min wannan ayoyi mutatabi din nan shine suke bin diddigi shi suke sakulo su bi wannan su bi wannan su bi wannan suna bari wa'idan wanda suke muhkamat ne wanda Allah ke yake hunna ummul kitab su da uwar littafi su da asali idan ka ce ummul shay uwar abu shi ne asalin abu idan ka ce ummul qura uwar garuruwa ana nufin asalinsa to ummul kitab shi ne asalin littafi to amma wanda akwai cuta cikin zuciyarsu wancan suke bi abin da yasa suke bin sa ittiqa al-fitna wa ibtigha tawil suna so fita da fitina ne kawai suna neman ta da fitina ko suna neman yin tawiwi daga da alkur'ani zuwa ga abin da daidai da son zuciyarsu ko abin da ya daidai da mazabansu wama ya'lamu tawilahu wudin mamma yayin da kuwa babu wanda ya san fassararsa tawilinsa ba wanda ya san shi sai Allah min ma'anarsa ba wanda ya san shi sai Allah والراسخون fil ilmi يقولون آمنا به kuma gogaggu cikin malamai kana iya ka fassara cewa gogaggu cikin malamai su ma suna tani, kuma suna yin imani da ko kuwa ya kasance gogaggu cikin malamai ko da ba san ma'anarsa ba suna yin imani da shi ki ce dukkansu daga wajen ubangijinmu yake kullum min indi rabbina duka daga wurin Allah mu yake ubangijinmu shi ne kautar wama yadhakkaru illa ulul albab babu wanda zai fahimta ya ankalta da irin wannan bayanai sai masu tunani masu ankali. kuma bayan sun imani za su dinga ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya ubangiji kada ka karkatar da zuciyarmu bayan ka shiryar da mu zuwa ga anya madaidaiciya wa lana bin ladunka rahma ka ba mu kyauta daga ka na Rahman ka innaka antal wahhab kai ne mai yawan kyauta to wannan shi ne tafarkin ma'abukan ilimi ahli sunna abin da yake wabe za su bi wanda yake mutashabi za su mai da ilimin ka zuwa ga Allah قال يتي وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت an ruwaito cikin bukhari da muslim daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya da ita ta ce tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya karanta wani rana هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وإن الآيوي وند مكذبة فسرها النبي آخر التاتا ونرانا قالت عائشة تشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu yake idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min idan kuka gani mutanen da suke bin diddigin wayannan ayoyi mutashabi to fa ulaika alladhina samma Allah fahdaruhum su ne waɗannan wanda Allah ya ambace su ku yi hattara da su kar ku zo kusa da su kar ku yi zama da su ko kuna zaman hira da su babu kar ku yi ku yi hattara da su samman ma shi ne wayanda Allah madaukakin sarki yake alladina fi zai zaygun wayanda cikin zuciyarsu akwai karkata zuwa karya sun bar gaskiya su ne wa'annan kada ku dinga zama da su kada ku dinga hira da su ka je wurin zaman ka shine masu qur'ani kawai za su mai da ta babu ƙur'ani ba a jikin ba وفي سنن الدارمي عن ابي جعفر محمد بن علي الباقور قال لا لا تجالسوا اصحاب الخصومه فانهم الذين يخوضون في ايات الله وان يجروا روايه الناس ba za ka samu a cikin littattafai shi'a ba kuma ɗaya daga cikin limamansu shi ne ruwai ko wanda wannan hadisi jika annabi sallallahu alaihi wasallam an wata cikin littafin darimi daga abin ja'far muhammad ibn ali al-baqur yace la tujalisu ashabal khusuma kada ku dinga yin zama tare da masu husuma masu jidali ما تجانين ذاك فإنهم الذين يخوضون في آيات الله سورة ما سقوطا cikin ayoyin Allah ba tare da suna da ilimi ba kada ku dinga zama da su zaman da su ba su da alkhairi وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن مالك قال ابن عبد البر السنة الثالثة جامع بيان العلم wa fadlihi littafi ne mai kima sosai duk mai neman ilimi ya kamata ya karanta ya yi bayani dabi'u na malamai dabi'u na ɗalibai falalan ilimi da hanyoyi da kuma tarihin malamai yaya suka daidai ilimin ne suka fuskanta lokacin neman ilimi shi ya yi bayani a cikin wannan littafi mai girman nan ƙarami ne amma kuma mai girma ne to ibn al-babbar ya kawo riwaya daga imam malik yace imam malik ya ce al-mira'u yuqatti al-qalba wa yurifu al-dhihr cewa jayayya yana sa zuciya ya zama dutse ya yi taushi rahama da zai shiga ba wa yurifu al-dhihr kuma yana gadar da siyayya da kuma kulli a zuci wa ɗan uwanka wanda kuke jidani da shi to me za ka zo kana jidani wani amfani za ka samu ba za ka samu amfani ba ka ne kawai قال عمر ibn عبد العزيز كما في جامع البيان العلم وفضله أروى يوم ابن عبد البر ياتاكي تاوت كلمة سنن مجانا عمر بن عبد العزيز خليفة na alkhalifar rashid na biyar kamar yadda malamai suka sa shi a ciki yana cewa man ja'ala dinahu araban lil husuma akthara tanaqqul duk wanda ya sanya addinansa shine yin husuma yin jidali to shine zaka san yana tsalle nan ya tsalle ya nan ba da zai san inda zai yi ba har cikin tsalle-tsallensa yana iya ce mun taba yin izala amma yau ba izalan ba ya riga ya koma ya zama wani abu daban domin tsalle yake kafin ya shiga izalan ba daga wani ya yake me yasa kusuma ne addininsa ko yaushe to duk wanda ya sanya kusuma shi ne addininsa da zai tsaya wuri guda ba sai ya dinga tsalle-tsalle ya dinga tsalle-tsalle يتي وأما, وأما المجادل ni هي أحسن wuri a ورد الباطل فذلك حق amma shi wanda yake gida ne da anya mafi kyau kuma a kan matsala mai kyau domin a rushe ƙarya a tsaye da gaskiya to wannan babu laifi wa qad amara Allahu bihi fi Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi cikin fasrancinsa wanda ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wal maw'izati al hasana cewa kai kira zuwa da anyan ubangijinka da hikma da wa'azi mai kyau wajadilhum billati hiya hasan kai kai jidali da su da wanda yake mai kyau jidali wanda yake mai kyau wanda ba zai kawo wani fitina ba wanda ba zai kawo ayaniya ba wanda ba zai kawo musu ba a yi tsayi a yi sa'a a'a wanda akwai tsari har malamai sun yi tarihi a kan ladduban jidali da kuma anyan da ake bi a yi jidali sun kawo ka'idodi daban-daban kafin kai ka yadda cewa za ka yi akwai ka'ida wanda za ka jindaya domin a samu amfani duk malamin sun yi wani tarihi a sun yi tattafai a kan wannan to ba aka kawai ake tunkawo a je a zauna ana ta musu a'a bai saba kawo wani amfani ba وقال تعالى أن ملوك شكر كيتي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا كذا قوي جداني دوان دعا تباتوا للكتاب دبالوك يهوداوا دمكارا سيدي وان بيكي كو أين بيكي كو دا أخواتو أبنا مسألة وان بيكي كو wanda bai zai sa a gaji Allah ba wanda bai zai kawo wani fitina ba wanda bai zai kawo kiyayya ba a'a illa gwada zalamu sai wa'anda suka yi zalunci a cikin su azzalimai cikin su wanda ba sa son gaskiya ba sa ba sa so ma su ji ba sa so ma su saurara to kuna iya su yi magana a kansu قال إيه؟ وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع البيان والعلم وفضله بابا من صفحة آه، اثنى وتسعين جوا تسعة وتسعين وسوى في ابن عبد البر الشيخ الذي كان من مكفى ناشي نازامي بيان العلم وفضله يا كل وتبادي الصفحة ناس تتعين به جوا تتعين ترى Ya yace lima tukrahu fi al-munazarati wal jidal wal bira yi babi akan abinda ba a so wajen munazara munazara shi shine muke kira muqabala munazara ne wanda kowa zai kawo da dalilansa wanda ya kawo da dalilinsa to wal jidal kuma jidali wal mira da kuma musu duk wannan ba a so ya kawo babi akai wa baban ya sake kulla wata babi daga safa 99 zuwa 108 wal mujadala والمجادلة وإقامة hujja domin ya tabbatar da cewa za a iya yin munazara din za a iya yin mujadala din domin a tsaida hujja na gaskiya aurada fihi ma jumlata min nususi wal athar fi dalika ya kawo nasosi da kuma sunnoni da asar daga sahabbai da ah, ta biyai da magabata a kan haka wanda sun jinda ya ka'idodi wanda ake sawa har a samu amfani da irin wannan tattaunawa to sai inda malam ya yi rakami na talatin wanda shi ne ƙarshen littafi ɗin ya ce wa tarku ما أحدثه المحدثون المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إما بزيد الزين أتكلم في رسالة يكي وترك ما أحدثه المحدثون دبر أبندا yan bid'a suka kirkiro suka fara shi masu kirkira masu farawa abin nan da suka faro baya ta farkin annabi sallallahu alaihi wa sallam, bari shi ake yi bar musu kar a yi wannan shi ne aqida ahli sunna wal jama'a a karshe yayi salati ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, annabin Allah da kuma manzonsa da kan iyalansa da matarsa da zuriyarsa kuma da sallama mai yawa mana ya ce nan ma bayyana ibn abi zaid anna tariqata ahli sunna wal jama'i ittiba'u salaf salih yace da ibn abi zaid ya bayyana mana cewa anya ahli sunna wal jama'a shine bin tafarkin magabata na kwarai waktifa wa tarihin da bin diddigin rayuwarsu da kuma abubuwan da suka bari abin da suka faɗi wastighfaru lahum da nemo musu gafara Watal Kulmira, wal gidan fi da barin gidani da kusuma cikin addini aqaba zalika bi bayani anna tariqatahum tarku ma ahdathahu al muhdithun ya biyo baya da wannan zancen cewa anyan magabata shi ne barin abin da masu ƙirƙirowa masu farawa abin da baya kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi a bar musu shi kar'ayi yake a bar musu bai ce a zage su ba bai ce a kira shi kashi ba wannan wuce iyaka ne eh, in ba ka son abu ba lallai ba ne kai shuru a kai shi ba ka yi idan ka samu wanda yake so ya saurare ya saurara ko ya tambaye ka ka gaya miki abin da nake gaskiya kuma ta hanya mai kyau ba tare da ka zagi kowa ba أي ابتدعته المبتدعون في دين الله ما سبدع سكفارة شيء أتكين الدين الله باب التكيداء وقد جاءت الأدلة في كتاب في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح في تحذير من البدع والمحدثات والمحدثات هما دليلين في كل التاب الله ده سنة من الله صلى الله عليه وسلم da zantukan magabata na kwarai ya zo a kan gargaɗi a kan bida da abubuwan da mutane suka fara قال الله عز وجل ألا ملوك تلك كيتي إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah ya ce daga cikin wasiyu wanda ubangijinku yake muku ya muku wasiya cewa wannan musulunci shine ayyanta madaidaiciya ku bi ne ayyanta madaidaiciya ku bi wala tattabi'u as kada ku bar barkete ku bi anyoyi barkete daban-daban فتفرق بكم عن سبيله sai duk hanyoyin nan sai ya raba ku da hanyar Allah sai ku take na Allah ba ku sani ba da haka kan ku bi wayannan ayoyi na bata ayoyin batan nan sai ya raba ku da hanyar Allah madaidaiciya to wannan wa'azi daga fadakarwa cewa ku bi daidai siya shi ne Allah yake muku wa'azi da shi shi yake muku wasiya da shi domin ku kasance kun kare kanku daga azaba na wuta ta yayin da za ku bi umarninsa ku hannu daga cikin abin da Allah lokacin sarki ya hana kuma Allah yake ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Allah ya ce ku bi abin da aka saukar muku daga wajen Ubangijinku, kada ku bi koma bayan Allah ku rike shi waliyai masoya wanda kuke so ku dinga bin su ko ta suna son anyan bata ku bi su qalilan ma tadhakkarun kaɗan kuke tunani Balam mai tafsiri ya ce ya ku mutane ittabi'u ma unzila ma unzila ilaykum min rabbikum min alkitabi was sunnah ku bi abin da aka saukar muku daga littafi da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin kitali awamiri was sunadi dawahi sai yadda za ku dinga yin umumni kuna hadu daga abin da ya hada ولا تتبعوا من دون الله أولياء كالشياطين والأحبار والرهبان kada ku bi koma bayan Allah wasu waliyai kamar shaidanu da kuma su malaman abin addinai wanda suke ba sa jin tafarkin Allah suna jin tafarkin shaitan ne kada ku bi su innakum qalilan ma tasta'idun kadan kuke amfana da wa'azi da haka ya kamata ku yi intibari da wannan ku koma ku bi hanyar gaskiya mana yake wa fil hadith وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه على صحته عن عائشة رضي الله عنها ya zo cikin hadisi wanda aka yi ittifaki akan ingancinsa daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yadda da ita ce, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan al'amarin mu wanda da can baya ciki za a maida masa wa fi lafzin li muslim a wata lafazin na imam muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu ne muka umarce shi ya yi ba sauwarar damu mu mai da baka wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi hadithi irbad ibn sariya wa qad marra dhikruhu bil fa'idati al-ula kuma a cikin hadithin irbad ibn sariya wanda mun wuce ci a cikin fa'ida na farko da malam fara kawowa cewa wa iyyakum ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سوى إنه رنك لفرارون أبو بوا فرارون الأمر فإن كل محدثة بدعة دك فرارا الأمر بدعة وكل بدعة ضلالة ثم دك بدعة متاكي ومر أيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة سوى يا موسى اديسي وليك شكل صغير مسلم ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يا كتب سيدنا فدي اشين خطبه ك ا ينا سوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ب ضلاله to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗi a cikin hutbarsa cewa amma bayan aka lallai mafificin zance shi da littafin Allah mafificin shiriya shi da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura shi ne fararrunsa kuma dukkan bid'a bata ce kuma مالا يسي من تاتي وسي حديثي ولي حديثي من او دقى انس بن مالك ما يسي الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وندا يكود كي دبرن سنة بايا تاردين وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حجبت التوبة عن كل صاحب البدعة حتى يضع بدعته hadisi ya zo daga bayan Allah fa sallan cewa lalle Allah ya sanya katanga ko kuwa kariya ko hijabi daga tuban da yin bida duk da yin bida tubansa Allah da zai karba ba hatta ya ba a bida haka ya bar bida da yake yi ya yi nemi tuban Allah ya nemi gafaran Allah a kan wani abin da ya aikata na mummuna Allah da zai gafarta masa ba mafita yana nan yana gida abin sai ya bari قال المنذري رواه الطبراني وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب أو تلفذي أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته Allah ya ce ya karba ayyukan mai yin bid'a sai ya bar bid'ansa da aikin da yake yi Allah da zai karba ba sai ya bar wannan bid'an da yake yi قال ومر في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرع الحديث قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحمي kuma mun wuce hadisi na kisan wani sahabi wanda ya yanka dabbansa kafin a yi sallar idi annan sallar ya ce masa dabbanka nama ne kawai na ci ba layya ba me yasa don ya yi shi lokaci da yi ba to kowane abu a cikin addini yana da ka'ida annan sallar ya yanka ne bayan sallah mabiyansa su ma dole ne su yi shi bayan kamar yadda annabi sasan da yayi doye da yayi shi sasanin yadda annabi sasan da yayi yace namun ka ba tsalayya bane nama ne kawai wanda ka yanka ci amma ba layya ba ma'ana halal ne kana iya kaci domin ka ce bismillah amma layya ba layya bane na to lokaci ah, lokaci yayi هو لا مكايا عدا يتساعد من بيان جدا يوه لا مجوم بسارة تاتي مجوع إن شاء الله تعالى إلا أن يا كين بهيك ثم بايش كما مقارا بكتاس النور المواعيد إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah